صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما سوى كان مرادو بيوة حوصة كي قرقشن حوصة تي بي دغنان تهران جمهوري مسلم تيران تهران Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai Afirka a yau muroyin masu sauraro kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da duniyar mu a yau sai dai za kuma a saurari labarin duniya da dumi-dumin su a wannan tsakani. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar da su zo muku ɗaya ban ɗaya yanzu sai a ja zama domin a saurari shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba tara ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu kun san cewa shekaru 125 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan isfan na shekara ta 1275 hijira shamsiya aka kashe sai jamaluddin asad abadi wani sanannen malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulki mallaka a kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asadaba da ke yankin hamidan a yammacin ƙasar iran kuma lokacin karatunsa ya kware sosai a fannin ilimin falsafa da kuma ilimin taurari da tarihi baya ga harsunan larabci farisanci da turkanci ya kasance kwararre a harsunan turancin ingilishi da kuma turancin faransanci da rashanci sai jamaluddin asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulunci kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci kuma bai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa yawancin ƙasashen musulmi tun yana ɗan shekara sha a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya yi ƙoƙari matuƙa wajen tare da al'ummar musulmi daga barci ta hanyar buga jaridu da mujallu na wayar da kai a biranen london da kuma paris ya kuma yada ra'ayoyinsa na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne yake adawa da 'yan mulkin mallaka da kuma gwamnatoci a zalimai a ƙarshe sai jamaluddin ya je istanbul babban birnin daular usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin daular usmaniya na lokacin ya share shi guba ya kuma yi sanadirin shahadarsa sai dai wayewar sayar jamaluddin da kuma kokarinsa wajen ganin musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkarar su da dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikacen ilimi da kuma faɗakarwa ya yi tasirin matuƙa wajen wayar da kan musulmi da kuma shine tushen gwagwarmaya haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka a wasu ƙasashen musulmin. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 da 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Ga Hassan Barka ya zo dauke da labarin duniya. To kafin labaran bar a so jin muhimman su. Shugaban Ukraine ya ce ya fara haƙura da ƙasarsa ta zama mamba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Shugaban Isra'ila na wata ziyara irin ta farko cikin shekaru sha a Turkiyya. 'Yan asalin Afirka 266 ne 'yan sandan Amurka suka kashe a bara. Tun suka labaran kamar da za a ji su. Ƙasar Rasha ta sake da cewa ba ta da niyyar mamaye Ukraine ko wargaza ƙasar ko kuma kifar da gwamnatin Volodymyr Zelensky da take sanar da hakan yayin wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rashar Maria Zakharova ta kuma yi watsi da zargin cewa sojin Rashar na kai hari kan fararen hula. a ɗaya bangaren kuma rasha ta ce akwai ci gaba a tattaunawar da kasar take yi da ukraine a halin da ake ciki dai an shiga kwana na goma sha hudu na matakin sojin da rasha ta ce tana ɗauka kan ukraine domin kaɓe ta daga waɗanda ta danganta da 'yan nazi kawo yanzu dai mutum sama da miliyan biyu ne da suka hada da yara miliyan guda suka tserewa harkicin na ukraine in ji kungiyar agaji ta save the children shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya fara haƙura da buƙatar neman ƙasar ta zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato a wata hira da tashar talabijin ta abc ta amurka zelensky ya ce ya jima da ya fara tunanin haƙura da wannan buƙata saboda sun fahimci cewa ƙungiyar nato bata shirya karɓar ukraine ba a matsayin mambarta ya ce ƙawancen na nato yana tsoron duk wani abu da ake takaddama a kai kuma yana tsoron shiga yaƙi da rasha dama dai batun ukraine ta zama memba a ƙungiyar ta nato shine a hukumance babban abin da ya sanya rasha ta auka wa ukraine wani batu kuma da ake ganin zai iya kawo maslaha tsakanin ɓangarorin biyu shine yadda shugaban na ukraine ya ce a shirye yake a cimma matsaya kan yankunan nan na 'yan aware na gabashin kasar da rasha ta amince da 'yancinsu gabanin tafarmawa kasar ta ukraine to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban isra'ila isaac herzog ya fara wata ziyara a turkiya wacce ita ce irin da ta farko ta wani shugaban isra'ila cikin shekaru sha hudu a wannan ziyara shugaban isra'ilar ya gana da takwaransa recep tayyip erdogan kuma kasashen biyu na son buɗe wani sabon babi na dangantaka tsakanin su musamman ta fuskar makamashi maraban dai da wani babban jami'in isra'ila ya ziyarci turkiya tun cikin shekarar 2008 a shekarar 2010 dangantaka ta yi tsami tsakanin isra'ila da kuma turkiya bayan da sojan isra'ila suka farma wani jirgin ruwan turkiya mabi marmara dauke da kayan agaji zuwa zirin gaza a shekarar 2016 ne kuma kasashen biyu suka yi yunkurin farfado da dangantakar da ke tsakaninsu su sai dai hakan ya cutura bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya amince da kudus a matsayin babban birnin isra'ila a shekarar 2017 ana kuma tsammanin yayin wannan ziyarar bangarorin za su yi musayar jakadu a tsakaninsu bayan da kowane ya janye nasa jakada a shekarar 2018 babbar kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta ce mutane 'yan asalin afirka da dama na mutuwa a hannun hukumomin tsaro a kasashe da dama musamman ma a amurka mrs bachelet ta bayyana cikin rahoton ta na shekara yayin taro na 49 na hukumar kare hakkin dan adam cewa a amurka ƙungiyoyin al'umma sun yi kiyasin 'yan sanda sun kashe 'yan asalin afirka da yawan su ya kai 266 a shekarar 2021 da ta gabata a cewar ta wannan na nuna cewa adadin ya ninka har sau uku na yiwuwar mutuwar fararen fata a hannun 'yan sanda tana mai cewa wasu bincike sun nuna cewa ardin na iya zarce wannan a baya bayan nan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta karbi rahoton da ya bayyana cewa ana ƙara samun wariyar daurin fata a tsakanin shari'ar laifukan da ake yi a amurka misali george floyd ba amurke bakar fatar nan da ya mutu a minneapolis sanadiyar danne masa wuya na tsawon mintuna takwas da ɗan sandan amurka farar fata ya yi a watan mayun shekarar 2020 wanda ya haifar da zanga-zangar kin wayar nonon fata da cin zalin da 'yan sanda ke yi a amurka da ma duniya baki daya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To an gaida Hassan Barka da karanto mana labarin duniya. masu sauraro sai shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wani shirin Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai yi dubi ne kan rikicin rasha da kuma ukraine wanda aka bayyana cewa idan dai har ya ci gaba zai haifar da matsala ta karancin abinci a duniya kuma nahiyar afirka tana daga cikin waɗanda za su shiki game da wannan rikicin da tuni ya haifar da tashin farashin man fetur a duniya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to madalla a yayin da rikicin rasha da ukraine ya shiga makonsa na biyu wanda tuni ya riga ya haifar da tashin farashin mai a duniya da kuma tsadar rayuwa ana fargabar cewa lamarin zai shafi har da nahiyar afirka wacce dama wasu yankunan ta ke fama da matsalar karancin abinci to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da alhaji shu'aibu idris wani masana harkokin tattalin arziki daga birnin abuja na tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayarsa ko ta yaya ne wannan rikicin na rasha da kuma ukraine zai shafi tattalin arzikin afirka to wato kasan da yanayin yadda duniya san za mu ce ta zama gari ɗaya, kuma ta bai daya wato an san a kira mun ta ko ina a duk lokacin da misali dan yasa guda ɗaya ne samu rashin lafiya ko rauni to gangar jikin ma ba wai za ta tsira ba ne ma'ana za a ji zafi ta ko'ina a wannan rikici tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine ya shafi duniya ne baki ɗaya ko ba komi in ka tsaya kawai akan ababe guda biyu da farashin man fetur da farashin fiskan gas a babu wata ƙasa wanda za ta ce 'yan ƙasar da ba su amfani da ko iskan gas a dafa abinci ko iskan gas a dumama ɗakuna. ko kuma a man fetur dinnan da ake samu a sa a motocin shiga ko kuma man diesel da ake amfani da shi a sa generator ko farashin man nan ya tashi yanzu da muna ana samun gangan mai guda daya kan dala saba'in yanzu yau mun waye gari gangan mai ɗaya ta tashi da wajen dala ɗari da ashirin kusan dala ɗari da talatin kaga duk inda ɗan adam yake in tebur adam ne mai amfani da wato makamashi na man fetur ko na diesel to dole wannan hawan farashin hawan farashin ya shafe shi to kar ko ashe zai shafi ba wai nahiyar afirka kawai ba a a wata kasa da ke duniya tana cikin wannan halin tsakanin kai saboda wannan tashin hankali da ya addabi duniya na yakin rasha da kasar ukraine Ukraine dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya wanda ake ganin cewa idan amfanin gona ya gaza kuma aka takaita fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje saboda rikicin ƙasashen Afirka da dama za su je ki. Koya Alhaji Sha'abu Idris ke kallon wannan batu? To kasan eh, kamar na faɗa maka duniya ta riga ta zama da ɗaya. A nahiyar eh, wato tarayyar turai baki daya inda ta haɗa da kasashen ingila jamus da kuma su kasashen da suke makwataka da rasha suna noman alkama da masara kuma a duniya kamar kasar ukraine tana tana fitar da alkama kusan a duniya ita ce ƙasa ta hudu ne ko ta biyar take fitar da alkama rashin samun dama jiragen ruwa ta shiga ƙasar ukraine ko ƙasar rasha su fitar da alkaman nan zai sa farashin alkama ya tashi kamar yadda rashin samun isasshen man fetur ko iskan gas daga kasar rashi ya sa farashin mai ya tashi farashin alkama farashin masara a duniya zai tashi to kamar yadda ka sani daga ina muke samun biredin da muke ci daga alkama saloniyar ingil suna cin biredi a ni kasar kasa talaka ni ma ina cin biredi mai tura amalanke na cin biredi idan farashin alkama ya tashi a me zai shafi farashin biredi dole zai tashi Ya ana amfani da uh, masara a ƙasar ukraine da ƙasar rasha su ne ƙasashe na shida ko na bakwai a duniya da suke noma masarar da ake sayarwa a duniya ko da sun noma a idan ba za a iya samun daman ajiya a ɗauko ba wato saboda ai kaka farashin masara zai tashi idan farashin masara ya tashi a kasuwar duniya kaga farashin To sai dai kuma akwai masu cewa hauhawan farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na nahiyar Afirka irin su tarayyar Najeriya da kuma Angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya. Eh, wato eh, lokaci da da daɗi za ga kishiyan yana magana ne akan rashin daɗin abin da wannan yakin ya haifar in ta dubi kuma ne alfanun yakin wato ya kira shi da wani alfanu amma kuma akwai wasu wanda yake samun wasu rashin wasu ne rashin wasu kuma samun wasu ne wannan yakin ya sa farashin mai ya tashi na faɗa daga dala 65 70 zuwa wajen dala ana ganin in ba an samu matsala ba farashin man zai iya kaiwa ko ta ganda ɗaya zai iya kaiwa dala ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ƙasashen da Allah ya albarkace su da man fetur suna haƙowa suna sayarwa za mu iya cewa su kakar su ta yanke saka saboda ai za su samu kayan da za su sayar kuma su samu kuɗaɗen shiga amma waɗanda suke da karfin haƙowar kenan kamar ƙasar Najeriya an ta shiga wani halin kafalika saboda a'a dokar nan ta kula da ainihin sarrafa mai mun yi zai shekaru goma sha uku kafin a aiwatar da ita manyan kamfanoni da ya kamata su saka hannun cari don da inganta yadda za mu haƙo da man fetur din sun yi tabarin sun rika hannun sun daina saka hannun jari saboda haka yanzu muna ci muna da ni da najeriya takan fito da takan haƙo kanzan mai miliyan uku kowane yini saboda karancin saka hannun jari na faɗaɗa a karafuna da kuma injinan fito da man nan yanzu najeriya ba na tsammanin da za fito da bai wuce ganga miliyan ɗaya da dubu bakwai ko da dubu takwas ba kaga ya muna da an shi dai da tattalin arzikin duniya ya jiki sosai idan aka yi la'akari da annobar cutar corona da ta dagula al'amura a duniya sai kuma wannan rikici na rasha da kuma ukraine to ko menene mafita game da wannan hali da aka shiga yanzu wannan farashin da ya hau zai iya jawo hauhawan farashin abinci farashin sutura farashin duk wani abu da ka sani saboda ne da me ake sharrafa misali auduga ta zama rigar da kasa ko da muke sawa muna rufe suturar mu da me ake sarrafa mai da ake samu ko a shafa ko a yi ko sauransu haka akwai wannan da an ce cewa man fetur ya hau yanzu misali a nan najeriya jirgin sama da muna shiga an tashin je kauyen mu kaduna jihar kaduna dubu ashirin da uku ashirin da biyar muke biya yanzu ɗan gasa jibi da suka wuce ya shiga jirgi ya koma dubu hamsin da biyu kaga nan kawai ya tashi ta ga kusan komai zai tashi kenan a sheko za a iya samun hawa farashi idan aka samu hawa farashi aka samu hawan ah, wato kudin ruwa da ake karba ah, daga hannun wanda aka ba bashi wannan zai iya kawo tattalin arzikin duniya ma ya gurgurce saboda wannan aikin saboda wannan ya ce ah, wannan yaki kuma in tattalin arzikin duniya ya gurgurce za a iya samun matsalan rashin aiki saboda kamfanin yawa za su iya mutuwa in kamfanin nan ko suka mutu ko suka rage ma'aikata kaga za a kara samun yara a kan titi wanda ba su da aiki saboda haka wannan ba karamin bala'i ba ne kamar yadda annoban corona ta afka ma duniya ta kawo cikas a yanayin tattalin arzikin duniya wannan ma yakin yana iya kawo cikas a wato lamarin tattalin arzikin duniya baki daya kuma ba wani wanda za a ba wata karar da za ta ce wai ita yau ta hau tudun nasiya ne. to kamar mene ne mafita daga karshe alhaji. sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya ce a sulhu khairu insha Allah wato sulhu alheri ne farko a ƙasar Amurka da tarayyar Turai sun iza a ƙasar Ukraine abinda da mawakin da mamman shata ya ce yan mata kun iza ni kun masu saurare a nan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Shu'aibu Idris wani masana harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. To yanzu ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum biho head hausa suna na rabu mai shayi garin ungwatun barkan ku da warhaka da fatan an wanda lafiya da farko dai zan yi magana akan incin mata da ce majalisar ɗinkin duniya ta ware musu to ya kamata ranar in ta zagayo ku koma ga malamai ku tambaya mi addinin ku ya ce akan incin ku shine kadai mafita amma na tsawa da suke suna babatu duk bai dace ba koma gurin malamai tambayi malamai kenan mai addini wani yanci addini ya ware musu shine shine ra'ayina kenan rabu'u mai shayi garin unguwar tudu Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake son yi bisa hanya a ka Arlit wanda aka samu wasu ma'aikata suka yi baddakala da kuɗin da aka fidda ana na ana binciken su to muna kira ga gwamnati da Allah ya tsananta bincike saboda wannan hanya ta talakawa ce kenan da aka samu da wannan badakala a bincike shi ya maido ya zo da aikin su matso kuɗin talakawa muna kira ga gwamnati da Allah ya yi kokari wannan binciken da suka fara Allah sa a ida shi kuma abin da suka bata a maido su shi saboda a tamna tsakkuwa da aya ta shi tsoro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Musulunci BOH. To ni dai gaskiya ra'ayina a nan shine kamar mata da aka ware musu rana to gaskiya wannan abu ne mai kyau amma kuma ya kamata a ce a rika mutunta ranar ta mata. Yanzu an ka gani a kashi ɗari mata kashi tamanin suna shan wahala a cikin ƙasashenmu na Afirka musamman ma a ƙasa ta Nijar. In aka shiga saƙo da cikin ƙauyuka ana ganin yadda mata suke shan wahala ya kamata a ce su ma a inganta su a rika ba su kula ɗari bisa ɗari domin su ma su gani yadda sauran mata na cikin birni suke su ma su ma su zamanto suna koyi da yadda suke kamar gaskiya wahalallika sosai mata suna shan wahala yanzu bangare na shugabanni ba kaso ba ake sa mata a ciki ya kamata a ce su ma a rika ba su wani bangare daban domin su ma a kula da su su san an kula da su sosai ɗari bisa ɗari mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger alaikum wa rahmatullahi shafin hausa na rediyo ah sunana sahabi ibrahim ibrahim hautan zamfara daga jihar zamfara a tarayyar najeriya nan shinkafi express a yau yana so ku bani dama domin in yi tsokaci akan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware ma iyayenmu mata to babu shakka walle wannan rana ce ta mata ta duniya kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ware so gaskiya mata suna fuskanta wasu kalubale, musamman matan karkara lokaci zuwa lokaci za a ga ba a saka iyayenmu mata a harkar shugabanci so kuma lokaci zuwa lokaci lokaci za a gwamnati tana yi ma iyayen mata alkawalin cewa za ta ba su tallafi amma sai ga abun shiru kamar mala ya ci shirwa to don allah dan annabi muna kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tanadan ma mata wani asusu wanda mallakinsu ne wanda duk irin wannan lokaci idan ya kama ya kasance wannan rana mata cike suke da murna domin za a ringa ba su wani abu wanda lalle za su ji daɗi kuma wannan ranar lalle ba za su manta da ita ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Muslim fi Radio Hira. Na hito na yi goyi baya zuwa ga ranar gada kungiyar Birci Ɗinkin Duniya ta ba da takwas ga watan Mars rana ta ta mata. To, wagga rana da an kaba mata lalle rana ga ta yi. Tun da wani ci mata ta yi ba abin da za a yi ba da mata ba. Mu ko maza mu goya musu baya. e abin da za su yi mu ce ya yi. Gan mutum shi abu ce wacce an mace a'a kakkace haka nan in kace haka nan an yi kuskure mu goya musu ba ubangiji Allah kuma shi gwada mana wagga rana da an ga keɓe ta baɗin baɗaɗa kuma ba da ba haka nan ku ko mata ku kama cikin ku ha ranar gada an ba ku ba ta yancin kan ku ta ba a'a ba ta yancin kan ku ta ba ranar ku tare an gaci ranar mata ba ce yancin kan ta gidanta kuma na tarifi sabu bakar tsoho mai barka a wani da ya mai. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan gidan radio biyar da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha ina muku barka da aiki da fatan kowa da kowa na cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan aika aziya ta ga yan uwa da munnan arziki da masoyan wannan babban dan jarida namu na kasar niger alhaji ibrahim bakar wanda allah ya mai rasuwa yau takwas ga watan maris na wannan shekara allah ji kansa allah ya gafarta masa allah sa kwanciya hutawa ce su ma sauran musulmai wanda suka mutu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu Allah sa kwanciya hutawa ce Allah sanya haske kabarin su ga baki daya dukkan musulman da suka rasa rayukansu kuma wanda muka muke kan hanya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu tafi a sa'a mai magana ni ne Yakuba ni aski ba da raka jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal Abu daga Niyami a jamhuriyar Niger eh, ra'ayina a yau zai tafi dangane da kalaman da da wani malami a najeriya ya yi wanda kalaman sun kasance kamar cin mutunci ne janibin yan uwanmu mata to musamman ma wata mata da ta fito ta mai da mai martani wanda abin kuma yana neman ya zama wani maududi na tattauna a membarorin malumma na malumma ya kamata idan dan ku malami ya fito ya kuskure ku fito ku nuna ya kuskure ku nuna bai kuskuren shi ya gyara amma wannan mataki ko wannan hanyar da kuka dauka na kan malami ya magana wani wanda ba malami bai isa ya zo ya nuna mashi kuskuren ba ko kuma ya taka mai birki to na ba za ta ƙare ba ya kamata ku san me kuke yi a san mambarin wa'azi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sanusi Madatai da magaram Jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina so in yi amfani da wani dama domin in isar da sakon taya murna zuwa ga mata na duniya kaka bisa zagayowar wannan rana ta takwas ga watan Maris wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da su iyayen namu mata to muna taya su murna da cewa ma waɗannan rana ma'ana ba mata duka bane ke amfana da ita idan mata na da amfanin matan birane su ne suke amfana da ita da yake matan karkara da dama ma idan aka tambaye su da wannan rana za su ce kwata-kwata ma ba su san da ita ba ba su ma san ta ba to idan har tana da wani alfanu da fatan za a yada wannan alfanun nata har zuwa ga matan karkara domin su ma dai mata ne kuma su ma dai su mori wannan romo da rana take da daga ƙarshe muna fatan Allah ubangiji ya hudda yan uwanmu mata daga cikin kangin rayuwa da suke fama da shi na rayuwa da fatan za ku tashi lafiya mai magana sanusi maɗaɗɗai da makaram nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government kemis Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya majalisar donkin duniya ta ware irin wannan rana ta takwas ga wata a matsayin ranar mata ta duniya. To amma hakikanin gaskiya mata na ganin kalubale sosai musamman ta bangaren ba su dama domin su tsaya su samu su tsaya takara su samu wasu madafun iko musamman a kasashen mu na afirka amma sai ka ga abin ya ci tura saboda haka yana kira ga mahukunta da ado matakin taimakawa mata domin a ba su dama su ma su rika wasu madafun iko musamman irin na bangaren siyasa domin su ma a rinka dama da su na gode kwarai suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis dan najeriya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna to sai shirin nan na kisoshin rayuwa a yi sauraro lafiya Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar sannan Atla Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin mafnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun ci gaba da kawo muku kissar mutanen saba'u wanda suka zauna a kudancin jazirar larabawa ko kuma ƙasar yemen kuma mun tsaya a inda muka bayyana cewa mai yiwuwa allah ta'ala ya aiko masu annabi ko annabawa amma alkur'ani mai girma bai ambace su ba don suna yin annabawa da manzannin da muka sani kaɗan ne dangane da saba'u kuma saba'awa wa'anda suka gina madatsar ruwa ta ma'arib wa'anda daga ƙarshe allah ta'ala ya halaka su da madatsar ruwan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi su ne a tsakanin karni na sha biyu zuwa karni goma kafin haihuwar annabi isa alaihissalam sannan an yi sarauniya bilkisu a saba'u wacce ta haɗa zamani da annabi suleiman alaihissalam daga karni ta 990 zuwa 931 kafin haihuwa annabi isa alaihissalam daga nan za mu fahimci cewa mutanen saba'u wanda suka gina madatsar ruwa ta ma'arib sun rika saba'awa mutanen sarauniya bilkisu da shekaru masu yawa masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen ƙissar mutanen saba'u da fatan an ji daɗin ƙissar yanzu kuma tunda muna da sauran lokaci za mu shiga sabuwar ƙissa ta abokai biyu kamar yadda allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani mai girma alkurani mai girma ya kawo kissar abokai biyu inda kowanne daga cikinsu yana wakiltar mutane masu irin tunaninsu ko halayensu kuma kissar abokan biyu ya zama babbar misali ga ɓangaren masu imani da allah da a ranar lahira a yayin da ɗan kuma yake zama misali yake zama babban misali ga wanda suka kutsa cikin jin daɗin rayuwar duniya har ya kai ga suka manta da allah ta'ala har ma suka kai ga musanta samuwarsa allah ta'ala yana cewa kuma ka buga musu misali da wa'ansu maza biyu mun sanya wa ɗayansu gonaki biyu na inabi kuma muka kewaye su da itacen dabinai kuma muka sanya shuka a tsakaninsu cikin suratul kaf aya ta biyu. idan ana maganar lambu da kuma gona a wuri guda ya nuna cewa akwai komai da kome a cikin gonar kama daga inabi dabino alkama da sauran kayayyakin abinci wa'anda mutum yake bukata a rayuwarsa ta duniya don haka mai irin wannan gonar a haɗe da lambu baya buƙatar sayan wani abu na abinci daga wani wuri sai dai watakila abin da ya shafi naman dabbobi ko kuma kifi amma wasu lambunan ma kamar wanda muka ambata ana samun ƙoramu wa'anda suka ra'a cikinsu kamar yadda za mu gani a cikin aya ta gaba wanda zai zama har kifi ma ana samun su a cikin a cikin aya ta gaba allah ta'ala na cewa kowace gona daga biyun ta bayar da amfaninta kuma ba ta hana komai ba daga gare shi kuma muka bubbugar da ƙoramu a tsakaninsu cikin suratul kaf aya ta 33 kowa ya san cewa gonaki da lambuna suna buƙatar ruwa don shine ginshikin rayuwa a duk inda ruwa yake nan ne ake rayuwa inda babu shi kuma ba za a sami kome ba don haka a cikin wannan lambun da gonan allah ta'ala ya bubugar da idanun ruwa a cikin gonar da lambun banda haka mai yiwuwa a sami lambun da baya samar da 'ya'yan itace amma bayan da allah ta'ala ya bubugar da idanun ruwa a cikin gonar sai kuma ya sanya itatuwan suna samar da 'ya'yan itatuwa Allah ta'ala yana cewa kuma ɗan itace ya kasance gare shi sai ya ce wa abokinsa alhali kuwa yana muhawara da shi ni ne mafifici daga gare ka a wajen dukiya kuma mafi izza a wajen jama'a cikin suratul kaf aya ta 34 don haka gonar da kuma lambun suna samar da amfanin gona da kuma 'ya'yan itatuwa wannan arzikin da Allah ta'ala ya yi wa wannan mutum ya sa shi ɗagawa da girman kai yana gani shi mai rabo ne wanda kuma bai sami abin da ya samu ba to ba shi da rabo sannan wannan arzikin ɗaukaka ne a gare shi wanda bai da abin da yake da shi to ƙasƙantacce ne to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga shirin nan na shiryar alkur'ani شرير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu daga inda muka tsaya. daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم الله ce, Hakika ni an umarce ni da in bauta Allah, ina mai tsarkake addini a gare shi. daga in kasance farkon musulmi. To a cikin waɗannan ayoyi da muka je da farko Ubangiji subhanahu ta'ala yana karkatowa ne zuwa ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi ƙul Muhammadu ka gaya musu ya kai Muhammadu gaya wa waɗannan kafirai cewa inni umirtu an a'abdallaha mukhlisan lahu din ka gaya musu cewa ni an umarce ni ne na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala na mai tsarkake ibada zuwa gare shi wato tsarkake ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani nau'i na shirka wannan shirka ɗin shirka ce wacce take a fili ko kuma shirka ce wacce take ɓoyayya shirka wacce ba a fili ba shirka a fili kamar yadda malamai suke nuna shine wanda ka zo a fili kana bautan wani Allah kamar masu bautan gunki ko masu bautan shugabanni ko masu bautan abin da yake na soyace zuciyansu soyace soyayen zuciyansu duk waɗannan shirkoki ne na fili wanda mutum yake yi amma shirka wacce take ɓoyayya shine idan wani abu ya samu mutum na alheri maimakon ya tuno Allah ne masa sai ya ce a ba dan wani ba da zina shiga matsala to irin waɗannan nau'i ne na shirka maimakon ka tuno a ubangiji a kowane lokaci sai ka dinga nuna cewa a'a wai akwai wani wanda ya yi maka kaza wani ya maka kaza maimakon ya zama wannan sababi ne amma Allah ne mai yin komai to waɗannan duk nau'o'i na shirka shirka ce boyayya ko kuma ta fili to ya kai manzon Muhammad Ɗan abdullah sallallahu alaihi wa alika wa sallam ka gaya waɗannan kafirai cewa kai an umarce ka ne ka bauta wa Allah kana mai tsarkake ibada gare shi shi kaɗai tsarkake ibada ka nisanta da dukkan wani nau'i na shirka sannan ubangiji subhanahu ta'ala yake ci gaba da baya mu wannan bayani cewa sannan ka gaya musu cewa kuma an umarce ni ne na zama ni ne a gaba-gaba wajen zama musulmi wato dukkan musulman duniya ni ne a kan kan kan gaba wajen zama musulmi saboda abin da yake sarkar min na wahayi daga Allah subhanahu ta'ala saboda haka kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi ni na miƙa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala na miƙa wuya zuwa ga Allah na musulunta na zama ni ne farkon musulmai saboda haka kuma musuluncin nan a cikin maganganu ne da kuma a aiki ne sannan kuma in isar da wannan musulunci din zuwa ga wani na shine abin da aka ce na yi kuma shine umarnin da aka bani Allah ta'ala yake gaya wa manzansa ya gaya wa kafirai wannan abu kuma mun gani manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ba da idanunmu muka gani ba mun karanta mun ji mun karanta inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa waɗannan kafiran maka qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah za ku samu babban rabo shi kansa rasulullah shi ya fara bin Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki dukkan wata hanya ta shirya sannan daga baya ya kiran waɗansu mutane da su masu zo su kasance a wannan tafarki saboda haka rasulullah yake cewa an umarce ne dan zamani ne musulmi na farko kuma kada na zama ta wata siffa ce irin ta masu mulki waɗanda suke umartar mutane da wasu ayyuka amma su ba sa aikata irin wannan a ni siffata ba irin wannan ba ne Allahu akbar ka dubu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nunawa abin da duk yake aikatawa shine kuma yake umartan waɗansu su masu aikata kafin ya umarci wani ya aikata abu sai ya aikata shi da kansa kuma haka rayuwarsa take bautan Allah ne dukkan wasu abubuwa da suka shafi wurgi da al'amura na shirka bai taɓa yin shirka ba bai taɓa bautan gunki ba ya kiran mutane su masu dena. yana bautan Allah yana salloli yana azumi yana duk abubuwa ya kiran mutane su masu sai da aka hatta jihadin nan kafin wani ya je ya jihadi sai da aka gan shi kan sahun gaba shine ya kama hanya ya fara yi to wa'annan duk abubuwa ne da suke koya mana irin ɗabi'u na rasulullah alƙur'ani yana ɗora mu akan haƙiƙa ta gaskiya allah ne ya ce ya gaya wa mutane ya gaya wa musamman su waɗannan kafirai da suke inkarinsa ga abubuwan da yake yi saboda haka idan kuna tsammanin cewa zan bar wannan da'awa da nake ne to kar ku kasance za ku samu wannan tabbaci ba ko zan bari ba domin ku dinnan mushrikai ne kuma ni ina bin Allah subhanahu ta'ala ne subhanahu ta'ala kuma ba zan yi shirka ba ba kuma zan hada shi da waninsa ba a cikin bauta to kaga wannan manzo yana yi wani abu ne ga waɗannan kafirai don su fahimci cewa fa shi umarnin nan yana aiwatar da shi kuma duk abin da suke tsammani na nuna cewa watakila za su iya shawo kansa ya bar wannan abu da yake kai to ba su fa'isa ba abin da yake nuna musu kenan kar ma su samu wani Eh, wato kamar kwaɗayin cewa wata rana za su iya shawo kansa wai ya bar wannan abu a to ba ko zai bar shi ba ka ce ni فوراً إذن نسابق بنججنا أذاب الرانا من جرما قل الله أعمر خلصا له ديني كتشي ألا كوي لكي بوتا نامي سألككي الدين ناقريش فاعبدوا bauta wa abin da kuke so ba shi ba. Sai Allah ta'ala ya ci gaba a aya ta gaba aya ta goma sha uku yake cewa ƙul ka kuma ce da su ni ina tsoro idan na saba wa Ubangiji na ban kasance na tsarkake bauta zuwa gare shi ba to fa ni ina tsoro na wata rana wacce take mai cike da matsaloli. rana ce wacce take cike da matsaloli na azabobi daban-daban ina tsoron wannan rana din sallallahu alaika ya wa alika ya rasulullah manzon Allah yake wannan magana yana tsoron ranar kiyama to mu kuma ina za mu kai kanmu idan annabin rahama yana wannan magana da wannan lisani na alkur'ani yana nuna cewa yana tsoron wannan rana kuma ubangiji ne ya umarce shi ya wannan magana kuma gashi yana gaya mana Yi shi kansa rasulullah a akhafu in asaitu rabbi matukan na yi wani abu na saban ubangiji ina fa jin tsoro na wannan rana din wace rana wannan rana wacce take a cikinta akwai azaba mai tsanani akwai azaba mai girma sannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa da rasulullah qul lahum ka kuma ce da su ana ni dinnan a abudullah mukhlisan lahu dini ina bauta wa ubangiji ne shi kadai subhanahu wa ta'ala ina tsarkake bauta zuwa gare shi ba na hada dukkan wani nau'i na shirka shirkan nan buɗaɗɗiya ce ko kuma wacce take ɓoyayya ba na yi da ubangiji na subhanahu wa ta'ala an dan samu wani hadisi daga imam ali alaihi salam yake cewa madalla da wani bawa wanda ya tsarkake bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ayyukansa da maganganunsa da iliminsa da soyayyarsa da fushinsa da wani abu da zai iya riƙon wani a kansa da kuma wato rabuwa da wani da maganganunsa da shirunsa da dukkan wasu abubuwa da zai aikata ya ce to madalla da wanda ya tsarkake duk waɗannan abubuwa ga Allah subhanahu ta'ala masha Allah wato kenan magana ka yi ne saboda Allah iliminka don Allah ne in kana soyayya da wani kana soyayya da shi ne don Allah subhanahu ta'ala fushi in za ka yi da wani kana fushi da shi ne saboda Allah subhanahu ta'ala in za ka yi riƙo wa wani ka riƙe shi da wasu abubuwa ka riƙe shi ne domin Allah ta'ala in kana so ne ka furta wani abu to za ka furta ne domin Allah shiru ma in za ka yi shiru za ka yi shiru ne domin Allah subhanahu ta'ala ayyuka tashinka rashin tashinka duk abin da za ka yi in ka yi domin Allah to shine imamu ali alaihi salam ke cewa tuba liman akhlasa lillahi lallai madalla da duk wani bawan Allah duk wani bawa wanda ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wata'ala to shigen wannan ne abin da Allah subhanahu wata'ala yake umartar manzansa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad dan Abdullah yake cewa ka gaya musu cewa ni na tsarkake bauta ne zuwa ga ubangiji na subhanahu wata'ala daga dukkan wani nau'i na shirka waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci a cikin rayuwa to sai Allah subhanahu ta'ala a cikin ainihin aya ta gaba aya ta goma sha biyar yake cewa to kai Muhammadu gaya musu cewa fa'abudu ma min dunihi ka gaya wa waɗannan kafirai ɗin to ku ni dai gashi ina bautan Allah ina tsarkake bauta zuwa gare shi to ku kuma ku bauta wa duk abin da kuke ga dama za ku bautawa abin da kuke so ku bauta wa ku mushrikai to ku bauta musu ɗin saɓanin Allah domin ku din dukkan ma abin da za ku aikata duk wani abu da za ku yi kowane irin hali ne to lallai ranar kiyama za ku shiga cikin taɓewa ne to madalla yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya a takaice kasar rasha ta sake shida cewa ba ta da niyyar mamaye ukraine ko wargaza kasar ko kuma kifar da gwamnatin volodymyr zelensky da take sanar da hakan yayin wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashar maria zakarova ta kuma yi watsi da zargin cewa sojin rashar na kai hari kan fararen hula a ɗaya bangaren kuma rasha ta ce akwai ci gaba a tattaunawar da kasar take yi da ukraine a halin da ake ciki dai an shiga kwana na goma sha hudu na matakin sojin da rasha ta ce tana dauka kan ukraine domin kakaɓe ta daga waɗanda ta danganta da 'yan nazi kawo yanzu dai mutum sama da miliyan biyu ne da suka hada da yara miliyan guda suka tserewa rikicin na ukraine in ji kungiyar agaji ta save the children shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya fara hakura da bukatar neman ƙasar ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato to da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan fitowar da a fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.